بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول السلام عليكم ورحمة الله barkan da a wannan yammacin rani wanda ya dace da ashirin da biyar da ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijira ta mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin na bakwai kenan da watan sha daya shekara ta dubu da hudu ne da biya a yammacin jiya idan ba manta ba manta ne a ƙarshen ayatun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 وجعلوا لله شركاء الجن سوء وأن تعبدوا الجنوب جعلوا لله سوء يا محل سبحانه وتعالى الجن الجنوب شركاء مثل أبو كلام عليه وجعلوا لهم الجن دون المقصود الأول عندنا سوء شركاء دون المقصود الثاني in zan yi aljanu a matsayin abokanin tarayya ga ubangiji ko yadda kai kun tashi neman biyan bukata sai su kira sunan aljan a matsayin a matsayin sunan Allah su ko ya danta ya ido ko ya danta ya ido ko wani suna daga cikin sunan rohanai da nufin cewa ya kawo masa amfani ko ya kare shi daga kan mutum wanda wannan shirka sanya ma Allah abokanin tarayya ne sanya ma Allah kiyaye ne shi ne na Allah ya ta'ala lillahi shirka aljin wa qala ta'ala alhali Allah ta'ala shi ne ya halitta su shi ya samar da su daga babu ya kuma kewaye su da kulawa ya kuma samar musu duk abin da suke bukata don su shi da rayuwar su a kan kasa tun daga numfashin da za su shaƙa zuwa ga kasar da ke ɗauke da su da kuma samaniyar da ke nufi nufi daga kan ya kuma saukar musu da ruwa ya fitar musu da kewaye wannan shi ne inaya ta nafi su tuzilu bi bani al-makhluqa wanda suke kewaye da dukkan halittu dukkan zamani وخلقه وإن تعالى ليعمل وكان له بنين وبنات بغير علم أما تعالى هذا تتقاضوا على كمينة يا ماذا kamar ubayi ke dan Allah ne irin yahudawa ta ko da yahudawa ta ko ko annabi Isa ke dan Allah ne irin musulman bani ne ma kana kuma suka kago masa ƴaƴa mata kamar mala'iku wato ainihin da da su da su da ran da su cewa ai mala'iku mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. نعم. بل تعالى فبغير علم كل يوم حسن بعد عرب علم الله. بعد عرب علم الله هو يجوز يجوز يتولى البيان. سبحان الله تعالى ما يقولون فإنه يا قبلك المحلة وما يا أوكك لكن أبين بسيء تلك الباكرة. أبين يا قبلك أبين تلك الباكرة في غير المدفع. ومن دون ذلك dingina tawaya ne zuwa gare shi kuma ya fi karfin a dingina masa abokin tarayya domin samun abokin tarayya wanda ke kai da kuma ta'annin juna wannan tawaya ne game da ubangiji subhanahu wa wa ta'ala ya bunta ta amma ya fito da abin da suke suka lalle kabiru samawati wal ardh ya Allah maka ajin halittan sammai da kasa ya halitta sama da kasa ba tare da ya kai a wurin wani ba anna yakunu lahu walad ta yaya za a yi yana da ɗa domin ka'ida idan ta samu ɗa ne zai ta haifar da kai mai kan da kuma ko kan ya yi kama da kai ko ya zaban wanda kai duk ba a duniya yana sai a ce kai duk wani abu da an da kai kamar mutunci na karya aka yanka ko kuma da kaka kan duniya to ta yaya ubangiji ina za ka samu maka kama ina da wannan domin za su yi wa ya zama ɗa ko in ko wani ɓangare na kamar tutu ne a tsakanin da yawa na hakika za su yi wa uba ya zama uba ko ya zanto a kowa ɗan siffofi da suke tarayya tsakanin da kansu don da ƙa'idan albunuwa wani ubuwa a samu kamar tutu ne cikin mafiya yawan siffofi ko gaba ɗayan siffofi akwai da za a ga ɗari da ɗari ko ɗaya akwai da za a ga ɗari cikin ɗari biyu da na da juna

idan ka ce wani ya kama da su ce yau ka ga Allah da lantana ka gano wani ya kama da Allah ina da ɗan fahimta tambayar da dukkan wanda suke jin na Allah da ba za su iya zaka an kasance anna yakun lahu walad wa lam takun lahu sahiba da kuma ba ya da mace domin ya kamata idan yana da ɗaya da yana da mace inda hukumar Allah ta ki aka kawai na namiji ya aiki shi kaɗai ina da ɗan fahimta dole ne da mace Eh, wannan haka Allah ya ɗauki shi ya kada to ta yaya za ku ji jira masa da ba ya da mutum kuma ta yaya za ku ji jira masa da ba ka nan ko ku ya da kan da kan ta kai da na da wannan shi da abin da ko ne da kan da abin da jami a banka da nan halin da kan ya ne mutum ne ina ne kuma shi masanin da dukkan komai babu abin da yake fakuwa shi ne Thank you. irin siffofi da aka ambata a baya wanda baya da ta baya da abokin tarewa na halittun komai wanda ya samar da tsayuwa da komai zalikun shi wancan sun da aka ambata Allah shi ne Allah a rabbi din ubangiji na da rabbi abin da yake rufi wanda ya halitte sannan kuma mamallake sannan kuma mai arziki sannan kuma mai gudanar da lamarin halitta samarwa daga daji mallaka ma'ana alaƙa da ke tsakanin da su alaƙa ce ta mai mallaka da mai da wanda ake mallaka shi ke mallakar ne kan gaba ɗaya wani kuma kashi ne na ƙwanji subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ke son da za a zama ko kaga sai malaka ko aljan alaka da ke tsakanin da Allah nan da alaka ko ta hausayya ba alaka ko ta mallaka da wanda yake mallaka ga wanda ake mallaka shi ne annabi Isa shi ne nana Maryamu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne malaika Jibril shi ne mutane sama aljan zuwa ku da dukkan zaliku wanda ake mallaka kenan ga mamal mutum shi kadai shi ne Allah kaji shi ne rabbu wanda ya samar da bayani sannan ko mamal mutum da kuma mai arzikawa mai zaka duk abin da kuke bukata na a ba inda da abinci ya fuska da dan adam zai kan ku su ne al-mudabbir wanda ke da lamarin dan adam ya hau hawa da dan adam a dango ne na rayuwa a cikin kuma yana da dangane da dango gudan da dango tsoka har ya zama da bayan an ya tsoki sai yana dan kalami har ya fara zama har ya fara yarda har ya zama mutum idan yi yake tantara nan da daga ke gudanar da lamarin sannan shi ke bambanta wa kan adam yanayi da mutum ya zama da yanayi ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo damana ya kawo lokacin bazara sannan kuma ɗan shi ke bambanta a ɗan adam lokaci ya kawo hanci ya kawo rana ƙasa ya kawo garbi a jihar ya kawo la'asar nufi kuma ya kawo arziki daga nan gudun har dare har kuma sun yi asirafi ne wannan shi ne al-mudassir na annabi mudassir umar kullaha yanda ku gudanar da lamurra yanda Allah ya yi ne shi ne Allah rabbu Allah madaukakin sarki ubangiji la ilaha illahu ba abin da ba ta kasance خالق كل شيء فاعبدوه مالك كل شيء لا تبوك له وهو على كل شيء مسؤول في ما يتلا لي أكم شيء إلى هلتا يلا مراد شيء هلتا لا كم يجي من فيها أيضاً ما يوقع أن أدم إذا كبر مجنبرين فلا أيوك الكبر من كافي فأيه مؤمن أبعى الله ما نفسه بالكبر فأيه نفسه بالكبر فأيه نفسه فأيه لا تدركه الأبصار إلى أن تنمي ذات أو وهو يدرك الأبصار shine wanda yake riskar zannai wa huwa al-latif al-khabir kuma Allah shine al-latif lafazin al-latif ya da ma'anar mai sosai Allah latifun bi ibadihi yanzuru nika wa huwa al-qawi al-aziz ubangiji mai sosai ne game da bayinsa yana haifar wanda ya dama shine al-latif al-khabir sannan lafazin al-latif yana nufin masalin al'amurra da ke koyi da abin gida ubangin ta ala ne masanin koyayyun al'amura ba wanda suka fito sarari ko da su yi ba kan yi al-hadid da yin gani cikin lamarin ka wanda kowane irin abu akwai ganin ta cikin abin da Allah ya gada ne sai kuma al-hadid mai bayar halittu labarin abin da suka aikata a cikin rayuwa idan ayat la tubutu al-absar wa huwa yudiku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wa janna da al-satta shi ne ke zikar da ne abin nufi dannai ko idanu ba ta iya masa kallon kasar shi ubangiji ta'ala shi ne ke dukkan halitta kallon kasar dan shi ne al-idrak yadda ya ta kasara da hawo ran tunan da ba kada wannan aya ta da ayoyi su nuna yiwuwar ganin Allah a ranar kafin ta ta Allah ta yi hin nan wurin nazira ila rabbiha nazira wato a ranar kafin ta da suna suna haske ila rabbi anabira kuma suna samun kallo duba zuwa ga ubangiji da ka Allah ya rubuta kuma da Allah ya da cikin da kake yake in na ruwa tarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal qadr la tudamuna fi ru'yati yake da ka samu da ganin ubangiji kuma mu ne a da kiyama irin yadda kuke iya ganin yasa a daren zafi idan kuke yin ta hudu bai ta ai ka zauka kan la da ba mu da yadini ta ba ku yore da jina wajen kallon wani ne ke hular da ta da kuma kowa ne da yake wannan asma bayi za su Allah a ranar kafin sana mun mun amma ba tare da zaman gani ba in za su kalla in mun azabu ne yana irin na da ne ba ko ka bare wannan rana za a kan hanjan ne za a yi ta kan Allah da wata Allah to yadda ma ya magana ne ganin Allah da mun ne ba ta cin karo da wannan talabi da rikon Allah domin yadda tana magana akan annabar gani zuwa yana yin nazira ila rabbiha nazira annabar kenan sai arzuya gani يبدأ النظر يبدأ الرؤيا فمنها يوجد انكم ترون ربكم هذا الرؤيا النظر فقد أن يكون يوم الناظرة جارتها ناظرة والنظر الرؤية من سبب الامتدراك الامتدراك نعم. ومع النظر جميل anan gari ko yana kulla don ne shi kuma Allah din da wannan gari a tare da amma ba wani ke mun ganin ko ni wani da wani ke da da ganin ka amma ba wani da sallan ko domin na din su ne iya abin da zai yi iya yiwa in gani abin da yi yiwa in gani kan gani ba Ni ma abin da zai yi abin da zai iya yiwa ya gani wanda yi yiwa gani ka bai gani ba da za a nan wani ko galibi yin da ke gula kan ko ne ne inda kan zuwa kan ba kan ba inda kan zuwa kan ba kan ba ni ne mun kalli amma mun ko kan ba inda gula kan ba kan ko ba haka ba to ka da gani da ban amma gani ko ba da ba wannan ayoyi sun nuna sa'a ga Allah wannan aya kuma ta ce kaza a yi maka sanin ko ba ko su da gula ko su da gula da abin da wannan aya ta koro ka tuna abin da wannan aya na ko ba da wannan aya ta nuna yiwuwar ganin Allah ganin ka daban ganin ka kuma daban da kada ka da da a yi a yi wa Allah ganin ka daban kada ka kuma da ganin ka ganin ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ina da karfin ta na kuma wannan bayani shine da kusanto da ma'anar sai da ayoyin da suka da duniya ba ubangiji ke la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku absar wa huwa al-latif al-khabir ubangiji ta'ala da shi ya ayyuka gani na daban amma shi ke ya dukkan dannai kallo na daban ya san komai game da kowa وهو اللطيف الخبير شيني اللطيف كان يكون شيني الخبير سبحانه وتعالى haka kadai ganin Allah a ranar tashin kiyama da Allah zai rasa mummune da shi wannan aqida ce tabbatacciya cikin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akan haka dukkan magabata na gari suka amma ganin Allah a nan gidan duniya zai iya yiwa wani da Allah zai iya wani mutum ya da Allah sannan shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin sa ne ya ji da mafi fiki cikin halittar Allah shin ya da Allah ko hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga na nabure ibn kadda yake kuntu mutuntu an inda aisha na kasance ina cikin albakum na arka. kama na daukan jirgi da kawo sai fito da a da a aisha ya ce baban arka. wato yana da kafirin da Aisha sai kuma al'ummar ta haka baban Aisha ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الشرك أبا أبو بكر dukkan wanda ya magana game da su ya girma matsayya game da ubangiji sai kuma hunna na ce menene su kana sai su man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad a'zama ala allahi dukkan wanda yake da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijin sa to ka tabbatar ya dauki da karkar ya yi wa Allah ta'ala kan na kuma dubi wa kadu wa ta min shay'in an tazalat da ina cikin gidi sai na ga zaman zama zaman na zama ne sai na tashi daune da kuntu na ce ita ya ummul mu'minin ya ce uwar mu'minai انظروني ولا تعجلوني ولا تعجلوني ku dina a hankali cikin zarafin da kuke tsora mu sai ku nuna dawa kar ku tsora mu abin da kuma ta zaka ta dauka alam yaqul Allahu azza wa jalla da ubangiji ta ala da kadaba cikin alqur'ani wa laqad ra'ahu bil kutub al mubin wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra inda kutub min kafa Allah ya ce wa laqad ra'ahu ajin ka ya gun bil kutub al mubin aka kan min sama ولقد رآه نجلة أخرى يا فاس جنينك أولي موتكم مددا يقول لك في آيات يقول من ذا الله يا ذا الله يا هكذا في آيات في أبن أجل أنا أول هذه الأمة فعل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في كتب الحديث من فرقه بفارقه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وين الحياة تتكاوم kafin annabi kafin ko ne kalli annabi mun ga kalli ba ko ya da kana duka da hukuncin ma'anar ta fadal yace da kan da annabi sai ko inna lahu qudri abinda ake nufi manzon Allah ya ga malaika qudri yana kadarahu hakika manzon Allah ya ga malaika qudri bil ubudul mubin haka yana kadarahu manzalatul ukhra manzon Allah ya ga malaika qudri amma ba manzon Allah ya ga Allah ina fadin gumbayi لم أره على صورته التي خلق عليها غيرها نور النبت وقال يا ترى بان السوى بان كتب من ملائكة جبريل با حتى تكتب بدأتها للسوس سورة من لوكتا عبادي لقد رآه الوجود المبين وكما لقد رآه نظرة الأخرى إن لم يعلم duk lokacin da kuma yana ganin suna tsakar mutum amma a tsakar halittarsa a wannan kalan ne da biyu da ra'aytu hu min hadithan min as-sama'i na gansu yana saukowa daga sama sadan idza hum khalquhu ma bayna as-sama'i wal ard girman halittar da ya riga ya rufe abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa qalat a awalam tasma anna allaha yaqulu فقد الله نسوى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ما أن الله يقول فقد جعلنا نكرة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء النساء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه أمير حكيم ثم تجمع آية ما فاته هو وقوله تعالى يوم ما كان حكيم يوم يكون حكيم في سورة تلك الوحي sai ya sanya hijabi tsakaninku sai ya koyo da wato mala'ika ya yi masa magana ya rika waɗanda abin قال ثم عائشة ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مجيئا من كتاب الله لقد أعظم عن الله كله ذكر من دين السواء من دعا الله يقول يغنى أبتكم أبي الله كما دوائي سواء الله قليا والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك قالت تكتب ومن زعم أنه يكذب بما يقول في غد إذن يكذب. manzo Allah ya san me za a yi gobe zai iya ba da labarin me zai faru gobe فقد أعظم عن الله الدنيا وإنما يأتي إلى البركة لا يدين لك والله عنك والله يقول أن إلى الدعاء إلا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله وما يشعرون أيام ذلك هذا هذا في بلادكم ثم لا يتكبر لنا هذا نزل من الله بوجاء ألا مدرسين نعم. ملائكة جبريل من يدن يا ملائكة جبريل ما بوجاء الله sannan kuma na biyu manzo Allah bai koyi wani abu ba cikin da abin da aka faɗa masa yawa sannan kuma abu na uku manzo Allah bai san gaibu ba bai san da za a yi gobe da gobe da zaka ba sallallahu alaihi wa alihi to kaga ne abin da ne cikin sai muslim sannan asalin ka ya koyi ka da cikin sai to da yana ne manzo Allah sai Allah ya rubuta ya cikin halittu bai samu damar ganin Allah da alin gidan duniya amma Musa alaihi salam ya ce rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce shi dan da ne ba zai yi ganin da anan duniya Eh, ya ga wani mutum kuma zai zo ya gane a ga na kuskure na ga wannan hadisi da in yi ke mana wannan akida da wannan kuma da yake fada dan barazana da kuka ido da kungu da mutane a ce ya yi kuma a matsayin da Allah a ah, yayi kaza yayi kaza yayi kaza to wadannan dukkan su maganganu ne wanda za ka kuku da mutunci dan gano da aya ta alqur'ani da kuma hadisi cikin mutane da kuma hadisi cikin mutunci ga magana da ta kai ba da mu ga wani mutum da aya ta Allah. Allah. Allah. basira yi aiki da wannan hujjoji to ya yi da amfanin kanka da ya mori da yawa ba ta ce ya mana amiya wanda ke duniya na kanta ya ya yi aiki da su bayan ya ba a lura kuma kan su da ya ji kowa da ba wa ma ana alaikum da asir da kai ni ban zaman to gadi a kan ku ba ko yanzu zan kare ko dole ku kun da gaskiya abin da yake na yi in bayyana muku ya ji in sadakar wanda Allah ya yi shi ya dauka wanda ko da haka zan da bidiyo وكذلك الكتاب الجماعي كما هذا الذي يصرف آيه عند الله سبحانه وتعالى لم يكونوا بلد أما تكلم الناس بسيئات أو بنين وقالوا أتاكوا من أولين اكتسبها فهي كنا عليه كثرة واحدة إذا كويتا كنوا من كان فوقه يجوين يجوين في مكة كتا أيك مكة إلا أنا مكة كتا أتاكوا أتاكوا من كتا كنوا من كتا كنوا من كتا كنوا من كتا كنوا ihu ihu ai ruwan kawo ko ya hanyar yanzu ne mai da rasa ya ce ko ya ga a wani a wani da na abu ne kolo da ya ko in yi musayar ilimi ne ko da wani sai kada su gani tafi ne da kafin kuma ba ka yi tafi ne da ya da ya san cewa da zaran zana ganin tafi ne ya gani musayar ilimi wanda ya karka ta yi sama da kai haka ka ta wasu ka fahimci mun ba Allah ya yi Qur'ani mun ta yi ka kuma ma da ne ne ne da alamun ko muna bayyana waɗannan ayoyi da mutanen da suke tsanda kadir ma uku ya zai kuma rabbik lalle kadir abin da aka maka wahayi da daidai ubangiji ka la ilaha illahu ka bi da ka duka da kun da Allah ku kadai wa a'ridu an al-muslimin da kayan da kai da musulmai abin da idan kun da kai magana kar ka mayar da mutum da kai magana idan kun zabi kada ka mayar da mutum da zaki idan kun kun da kai kada ka yi kokarin kun da kai da kai an yi wannan magana ne sai dai lokacin da a an yi umarni da yadda sai jihadi ba kuma da Allah ke fa ko ya tafi hatta ya yi Allah bi amr sai ko karin da abuwa karin da rangane har ya ga lokacin Allah zai kawo umarnin sa ya saukar da lamarin ya ko kafin da umarnin jihadi ya mai da Allah ma asrafu illa inni ta'ala ya ko da bi shirka ba abin da yake da masi'a a nan gurin ita ce masi'a ta kadariya ba masi'a shar'iyya ya ko nasi'a ko kace a kaddara ta ubangiji biyu biyu akwai kaddara wanda Allah ya kaddara duniya ta kasance akwai kaddara a shari'ance kaddara ta fuskar halitta ta ga bambam da kaddara ta fuskar shari'a kaddara ta fuskar halitta yadda ubangiji ta Allah ya kaddara da duniya ta zama ya ne duniya ya ne kafin ya ne kirista ya ne da yahudu ya ne da mududu ya ne kauri ya ne da ya ne da gero ya ne da gero alƙadar da kauri kaddara ta fuskar halitta akwai kuma alƙadar da shari'i yadda ubangiji ta ala ya tsaro a shari'ance duniya ta zama in ji yayi umarni da sallah yayi umarni da zakka yayi umarni da sada zumunci yayi umarni da adalci yayi umarni da tausayi annan a wani da ya hana zalunci ya hana kusan kai ya hana sata ya hana kuma ya hana soja da dukkan kayan maye ya hana dukkan wani abin da bai dace ba dukkan wani hali yanzu yana alƙadar sarkin sa yadda Allah ya tsaro a shari'ance duniya ta alƙadar sarki kuma yadda Allah ya halitta duniya to nan gurin da ubangiji ta ala ce walai sha Allah ma aka inda Allah ya so ai da kafin ka to inda ya so kana nufin ka fuskar shari'a ko ka fuskar halitta ka eh, fuskar halitta ina ga dan inda Allah ya ga dama ta fuskar halitta da ya halitta duniya da ɗayan ta mummune da ga kanta amma ta fuskar halitta ya kawo duniya ta zama abin da ya kawo ne zai yi halaka da minkum kafirin mu'min mu'min wallahi na ta nuna ba kana ubin ta la da cikin cikin da kai mun cikin da kai da kai an san mun da kallon da da kuke yi da wani gurin da amma ka fice shari'a Allah yana ya yi da kafirci sun Allah na son alkaza yana da mun da alkaza ya ya da mun da ya da ya ya da da da ba da ayoyi da da su suka fara Allah ya ya umarni da albasa kan gurin da zina da kan jiya da kifin kai da tata duk Allah ya ya umarni da lakana sun ta da lakana munafunci da lakana kafin Allah duk ya ya umarni sanin da aya ta biyu wala yanfa li ibadihi shirk ubangiji ta'ala ya ki bai ba bayan su kafin haka bai ba da kuka shari'a bayan su kafin baya umarni da alƙada da kuka shari'a sai ga dan nan sai kuma ga aya cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa ya'muru bil wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi fa an yi gina nan ya umarni da uku nan ya yi da uku umarnin da ya umarni abin da ya umarni da guda uku dukkan kyawawa ne ya umarni da adal ya umarni da ihsan إنسان يقول جيني أقول إنسان كان يقول أن يقول جيني أقول كما تكمل سنة بنيسة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى أقول إنسان كان يقول أن يقول إن كل ما عدت وجود الكتاب كل دعوة ثم تعبد وجود جيني يمكن جميع الكتاب تمكو إنسان يجاء بمثلة يتعور معاملة يتعوكا يتعوكا لحاجة إنسان يجاء بألا سأل تابد إبادة فيقول إن الله يأمر بالأدم والإنسان يقول وإنسان يقول sannan ya ina nuna kuma kula da dangi dangi zuwa ko dangi da yana dukkanin sa an yi umarni kaga kyawawa ne a kowane asiri wannan abin kyawawa ne dan da namu za ku kula da sai Allah ya rawan guda aiki kyawawa ne ko mura na ne a biya maka an karshe wani ne kyawawa ne da Allah ya umarni sannan da wani ma an yi ta Allah ya nan alfata yanzun ya hana munkari yanzun ya hana antabun lafazin alfata da shi da almunkari dukkanin su yana da alamara ne sai dai jami'i alfata ta fi muni kada da munkari kada ba ba yanzu idan ya zo ya sa jiya. idan ya zo ya kashe mutum ya ɗauki dukiya cikin su ya muni idan da ya kashe mutum ya ɗauki dukiya ya fi muni kuma da muni ya giya amma ko kaje kun ce to za ku ga yanzu kuma alfata ta sa yanzu kuma duka kada ku alfata muni da ya to sai mutum da ya da addini ya zama addini sai mutum da ya da ayat ya haddace zai zama abin da yake ba su fahimta na ne ga ran mai idan mutum da zama ya Allah ka tsaye ka kalmar shahada ai da mutum yake amma komai na mutum da yake kalmi na bari in bari a da kai yana da zama da yake ne yake zina shi da zama da bari yana da Allah ya na ya yarda yake da tsaya Allah na yi Allah na yi da duk wani mutum da yake dangantaka da su ta sama ko ta haka sai da Allah ya tambaye za ka so a yi da kita yake wallahi ba yake da haka mutane ma ba su aure na yadda za su yi tunan ita ko da aure su kai aure su kai ma ya aure su ya ma ya aure su haka haka haka yadda ko za ka so aure na kuma ba su aure yake haka yake haka yake so ita ma da gare ni amma haka a hankalin da Allah ya kawo idan kana kin abu to ya kamata ki kiyaye mutane wannan abu to kaga sai wannan albasa ce abin da ko da ba nasi hankalinka zai iya turo da ko zuwa ga ne nuni ina da dan manzo to yanzu ka ga ran alkasar to manzo Allah an ko kuma to an hana alkasa an hana mutum an hana alkasa alkasa ko da gari da dan kun kun da duk ko ko ko ko nan duka kada na da an hana to ka ga Allah da kun kun ya yi da ni da Allah da guda uku da duk shari'a ya yi da da guda uku da duk shari'a to kaga amma ya kaddaro wa duniya kuma dukkan waɗannan ɗin da wanda ya yi umarni da su da wanda yana kufura ɗaruwa a duniya akwai azami a duniya akwai mutu a duniya akwai yanzu kowa a duniya akwai mutu a duniya akwai masu karnadin amma haka Allah ya haka Allah ya ya ƙara a yi dukkan shari'a amma idan mutum da ya tambaye ka na su da su Allah ne ya kaddara ta ko da su ne kaddara ba za ku ce ne amma kowa shi ya kaddara su ta dan da ya ga dama da ta da shi ya kaddara su yi kaza ta bai ku ku da su yi ba nan mun zai zama hujja a gaban Allah ran sa hujja ba bal da hujja din mun so an ce gari da nan gurin ki to da ya ta kaddara su ta hannu akwai kaddara su ta ne shari'a kaddara ta fuskar halitta yadda Allah ya yi a duniya ta kuma da mu da na ta kudi da mai da'a da mai kaza da mai zama da mai sallah da mai kiyamun da da mai kabi da mai hajji da hajji da cikin duniya da haka Allah ya ga dama wa duniya ta fuskar halitta amma a duniyan ce ba ya san masu wancan karna ba a kowane kudin da ba ya nan gurin amfanin gane wannan shi ne da ba da na gudu sai ɗan adam da Allah ya halitta abin da za ku hujja da shi ya zama da hujja shi ne kaddara ta fuskar shari'a ba kaddara ta fuskar halitta yayin da kuma ta tagiya ta wani mutum dan mutum tagiya shi mutum da Allah ne ta gurbin wani mutum mutum da Allah ne ta gurbin shi ne sanin maganar kaddara ta halitta ba ta mu a shari'an ta kuma Allah ta kasa duk in a shari'an ta da mun da ta haka mun ya ana to za ta hujja ne da shari'a ba da ba da kaddara halitta da ne da ake hujja da shari'a ba a hujja da kaddara ta fuskar halitta sai dai kaddara ta fuskar shari'a dalili anan gudu ne da abin da ya kaddara ta fuskar halitta zai ne zai ne amma abin da ya amma abin da kake hujja da shi ne shari'a da ta amma da hujja da shi a da rubuce a Allah ne kaddaro wani ne daga bayan ana kan wannan abin aikin sa'a sai ga ruwa tun da kuma ya aiki da fata kuma ya mutu ko yana wannan abin da aikin barna da ya kuma ya aiki da kuma ya mutu kaga lokacin da kake yana barna din nan alfanu mun da kake mutuwa aljanna duka daga baya sai san ya aiki da sai da aljanna kuma ya jawa lokacin da kake yana da'a din nan alfanu mun da kake aljanna kake mutu amma gaba sai tun da yar sai ko barna sai ke sa maka ne kuma gaba da aljanna a ce lokacin da kake zato ka fiye da ta kawo abin da kake da kan dai to wannan Allah ya kawo ne dan ya ba mu labari ta wani bangare na kai cewa shi ke sarrafa al'amura gaba ɗaya amma abin da za mu yi hujja da shi ko a matsayin da mutane ke da kasara ta fuskar shari'a ba kasara ta fuskar halitta kasara ta da halitta kai amma kasara ta fuskar shari'a kuwa abin da zahiri ba kai ba kuma da shi za a yi hisabi za a yi masa za a yi kowa ta kan gudanar da ina ba za mu fahimta sannan a fara dan wahala wai abin da kamar wahala duguwa da auren nesa ba ma dai na gani an da cikin kuma da koya ya walau da Allahu ma asrafu wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwaki ubangiji na lati da ya so da dukkan halittar sa na gaba ɗaya da cikin sa amma wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa mu turo ka dan da kun so mai dadi a kan sa wa anta alaihim biwaki kuma kai ba mai ba ba ba ba ta kan duwa kidi a kan da kake لا الذين يدعون من دون الله فيصدون عن ويقلب أفئدتهم وأعطاهم كما لا قال يؤمنوا به أول مرة فنذرهم في طغيانهم يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وغير ذلك وأن كافرين يكون سوى من دون الله فأهلك. in sun samu wanda ba musulmi ba yana kautawa wani abu ba Allah da kai imani da shi ba yana kiran shi yana bautarsa kada ka ce zaka rabi fa yaqulu Allah adwan bi ghairi ilmi sai su zagi Allah madaukakin sarki ya adwan saboda jahil da ghairi ilmi ba ta da ilmi ba ko kuma adwan bi ma'ana ibda'an ma'ana da saboda ta'addanci sai su zagi Allah madaukakin sarki da ghairi ilmi ba tare da ilmi كذلك زينا لكل أمة عملهم كما هكذا suka kawata wa kowane irin mutane aiki wato mun kawata musu ta fuskar kaddara ta halitta ya ta mutum yana ganin kyawun abin da yake kin kan zuwa abin da yake kin sannan ya ta mutum yana ganin ingancin abin da yake kin na wani daga addini ba addinin gaskiya ba ba wahayi da yake gaskiya da addinin da yake cikin sa amma kuma mutum yana ganin inganci in ka zarka bayyana da kullu ilmin da ka wannan aya tana magana ne akan bai dace ba ya dage addini to amma a wani lokaci kuma a koyar a wani wuri da dama daga cikin malamai duk da wannan ana magana ne a inda musulmi suke da rauni na suka ba ya cewa da aikata addini sai duk mutane za su raba kan addini ba ya cewa ka aikata abin bautar sai duk mutane za su raba akan abin da ke kike bautar a nan wuri sai ka zanto sai ka buɗe ko ba aka aikata da ubangiji sai aka dingina mana aka dingina masa na ko ka shigo da koma aka zagi a cikin musulunci ko aka dingina masa na kasa da kawai shi ne aya wala tukun da da ulama min dunillah fa yatuqa Allah an wa bihi amma idan ya kasance daula ne ta musulunci a nan gurin wato ainihin babu da bidan ta yi bayanin kasawar addinin kafare daula ta musulunci gari wanda musulmai ke da musulunci suke da cewa suke suke da karfi don za ka yi bayanin addinin musulunci a wajen jini da gaske sauran addinin kuma ba ne da kasu bane da ba da dalilin da yasa musulunci ya zama ingantacce da dalilin da yasa su waɗanda su suka kafa Wanda zai jawo hankalin wanda Allah ya so su jiya wanda Allah ya so su jawo gurin da ya dace da su ina ba da mai a cikin jire ba daidai bane ba mutum ya zaki addinin su ba tare da an samu wata maslaha a aji wato wani gyara mai rinjaye wanda take da mai kyawun da sun samu ilimi wata kan kana ganin barnar da faru babu wani amfani da aibata wa addini ko da lafiya da wani nake son yi amfani da wannan dama in kana da yan kowa da dama daga cikin matasa su ke zuwa kiyamun dai rahotanni sun mana cewa idan an kai da hajji da daddare waɗansu sun yi amfani da wannan dama duk inda suka da wani kayan da wani doki sai su yi zaɓi ko su karya shi da sauransu wanda daga kayan wata na wani wanda yake da su ke ganin a wata musulmi ba ne a gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma su ne kuma wanda suka wata rana daga cikin ranaku da kuka da yanzu da ni irin wannan annabi dan nan baya cikin da'awa sannan baya cikin abin da yake na kawo ku cikin musulunci abin da yake maka a cikin musulunci ya ta da cikin rayuwar da ba su da cikin musulunci kuma kiran da za ka yi maka idan ko ka fuska halayya dabi'unka walangarinka ayyukanka gaskiyarka rikon amanarka da kwatanka da himmarka da kuma wa'azinka domin akwai bukatar kiran mutane za su a cikin mutum su ta faɗa musu kana da ne take da wani bawan Allah ya rubuto ka da baya wanda yake cewa ya ga wata ne akwai bambanci tsakanin abin da yake faɗa na musulunci da kuma abin da ta mara cikin musulunci wanda gaskiya ne za ga wani tsada wani musulunci a tsaya a tsada suna cin tsorito suna waɗansu al'amura da kusa ce kaga wanda ba musulunci da a cikin musulunci sai ɗauka da musulunci ne ba mu dama da wannan abubuwan wannan hakikalin gaskiya musulunci ne ya rubuto da wannan ka yi umarni da zari ka yi umarni da kan kayan mai yi umarni da kan zari ko da fara ko ta da ko ta ne ba dan haka a nan wurin da nake kira da yan uwa musulmi cewa hanya mafi inganci ta kira zuwa ga musulunci da kuma tsarawa a cikin musulunci sun bin mabiya shi ne hanya ta maganganun mu da kan yi da gaskiyar mu da rikon amana da kwanan mu da himmar sannan da wa'azi da fadakarwa da haka mutum kira da mutane da irin wannan halayya da Allah ya da Allah ya baya cikin musulunci da da'awa ko biya da musulunci da irin wannan ubangiji da zalika bayyana da kulli ummatin amara kamar haka ne muka kawo ta wato wani irin mutane ayyukan ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون sannan kuma da zuwa ga ubangiji su nema komai take sai ba su labarin abin da suka kasance suna aikata ubangiji ko aka samu billahi jahda imani in yi rantsuwa da abin sai hada imani makonar rantsuwar tsoron ran rantsuwar da ake nufin cewa sun yi rantsuwa da Allah tsoron ruwar rantsuwar wato kafaran mutum suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi da Allah a matsayin Allah kuma sun yi tafiye da mafi girma cikin ababen bauta amma yana da abokanan tarayya ƙanana na kafar waɗannan abokanan tarayya ba daidai suke cikin girma da amma idan an tashi da su ake roƙa su kuma sai su kifar da bukatar mutum zuwa da wajen babban su kanana Wani ya da shi da haka suke da rasuwa kala in sun tashi rantsuwa karama sai su rantsu da lata rantsu da roƙa da manata rufe da burin da dukkan waɗansu goma kan ke da su amma idan suka tashi babban rasuwa su zai ke na rantsu da Allah to ya dinga shi ya zama a rantsuwa wato su a aqida waɗannan sa'annin Allah bane da lati da buzza da malaka duk sa'annin Allah bane kada su da amma dai matsala shi ne ba yin da za a yi da Allah shi ka dauke da aka gudu da mana abudu illa na ila mal ba abin da kake gudu da su idan mai samu saba su kusan kan samu zuwa Allah su kan samu zuwa Allah haka sai rai a kusan tasu zuwa Allah ta'ala to kaga wannan faɗin cewa muna bauta musu don su da zuwa da Allah ta'ala idan haka nan gurin sai ubangiji da Allah cewa aka sabu billahi jahada aymani in yi rantsuwa da Allah wanda yake tsoro ruwan rantsuwa wanda zai ta fahimtar akwai rantsuwa da ba tsoro ruwa ba wanda ake yin da kasa da rantsuwa da Allah da da rantsa da Allah kan mai suka rantsa da in ja'atu ayatun da yu'minun in har wato ainihin amma aya na su duk da ake nufin aya na gurin mu'jiza in har wata mu'jiza za ta zo musu cikin irin mu'jiza da suka nemi manzon Allah ya kawo musu la yu'minu da biha za su imani da ita kuma su zarta da manzon Allah a matsayin annabi wato sun zarta cewa idan har ana son mu yi imani to a yi mana za a yi mana waɗansu sun da a mai da dutsen safa matsayin dinari dutsen marwa matsayin azaba in har dutsen safa ya zama zinari. marwa ya zama kadar ma za su ji mani waɗansu sun nemi cewa me zai hana wato ainihin a ga cewa makka yadda suke cikin sahara ruwar su babu ruwa ko ina ta duba ka bari bari na ruwa da idanun ruwa cikin garin maka ba sai ka zo rijiya mai zurfi da yawa waɗansu sun nemi cewa shi manzon Allah ɗin alamar shi annabi ne a kan gida na zinari zinari da zinari gol da gol za a yi gidan. waɗansu sun nemi cewa in haka ko bukata wato gari bilintin to akwai bukata wato mala'iku su kada da sama suna ba da cewa abin da ba za Allah faɗa da tsayani wannan dukkan su ayoyi ne tsayani kamar da sunan Ibrahim ta kai bayani wa qalu lan nudrika fa tata turanna bil ardi yad'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fa tufajjira al anhar khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة أو تبقى في السماء ولن نؤمن المسيحين حتى تنزل علينا كتابا من الأرض الذي قلت كان ربي أن تنزل إلى الأرض أبي نبي لسنة ما أتاو آية غير من الناس في الجنوان إلا التي وعقت أمور الله بهذا أيمانهم لإن جاءتهم آية كل من به وإذا الآية غير من الناس كان إغلاثا بوسط جوزان إيمانهم التي قلت إنما الآية عند الله تمر الروح آيوي أن الله يبقى أن يجيبنا ba shi ke da iko mai kawo wa kansa da lokacin da ya ga ba shi ke da iko mai kawo wani da da koyo ba a lokacin da yake so wa ma yusirukum menene ke da an kan ku da rantsuwa a kan to ai an kawo za ku imani da ai wa ma yusirukum aymanakum ko kuma wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minun menene ke ba ku tabbacewa annaha lalle idza ja'at idan ayoyi sun zo يؤمنون سورة wadanda suka أو kawo ayoyin za su yi imani sai zan zo latin nan sai da لا يؤمن an إذا haɗa لا asirin da yake na na ba ya yi kamar da suke la ولا أخذ بالنفس اللوامة ولا أخذ بمرض الوجود لا أخذ بهذا الولد ولا أخذ بالعدود والمغالب الحدود لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يدلون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله فلئلا أي يعلم أهل الكتاب da ba za mu yi ba la ana fara da Qur'ani da ma'ana dan da Qur'ana ba dan nufin ma'ana da tafsiri da akan kana shi ma'ana wa ma yusufu anna idza ja'at la yusufu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum bayyana ta'ala fi muna juya zukatan wa absarahum da gannan yake ne biji ko ga rabuwa kamar yadda imani da shi alƙur'ani ba a karanta wa na zarbi sai da farko biyar koyanin a cikin jimuwa da suke ya amuruna suna kai kuma cewa da komowa wato sun rika ɗauki da su wannan aya ko maganganu a kan cikin da tafsiri wadan kuma da suka ce wato rabin da yana magana a kan al'amura na duniya rabin kuma yana magana a kan lafiya ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنا أرى ذلك القيامة لما نكتب يدك a kan أكن a kan متعب idan an juya nan ya dafa wa sai juya nan ita in sanne da abin da Allah ta ran da ya yi kama nan yu'minu bi awwal marra idan yadda shi imani da alqur'ani ba ali gidan duniya wa nadarukum kuma mu kabbaru ala duniya da shi ku bayani da shi mu da shi ya mu gona sana'a da da